Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na muhawara studio Kalangu. A yau studio Kalangu tana garin mainusurwa da ke cikin yankin Difa mai iyaka da Najeriya inda za mu tattauna rawar da sarakunan gargajiya ke takawa wajen karfafa zaman lafiya da tabbatar da zaman lafiya a cikin wannan kasa tamu ta Nijar. Mu tunatar da ku da cewa sarakunan gargajiya na taka muhimmiyar rawa a tsakanin al'ummomi da karfafa ci gaban kasa sarakunan gargajiya suna mai da hankali kan haɗin kan 'yan kasa da kiyaye zaman lafiya yankin difa yanki ne da ke fuskantar matsalar tsaro kuma dangane da wasu hare-hare na 'yan bindiga daɗi kamar mayakan boko haram minisruwa dai na karɓar wato 'yan gudun hijira da dama da suka hito daga tarayyar najeriya da kuma waɗanda suka guje ma tashe-tashen hankula yankin minisruwa kuma shi ma na fuskantar wasu hare-hare na ta'addanci dalilin kenan wato wannan matsala ta tsaro take sa sarakunan gargajiya ana mai da hankali kansu domin su kasance masu kawo tasu gudunmawa wajen tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa ta musamman a wannan yanki na difa domin tattauna wannan muhawara a yau ina cikin masarautar sarkin mai nusurwa inda tare da bakin da za mu tattauna tare da su da farko ina tare da sarkin na mai nusurwa alhaji kacalla gaso kacallu kacalla sannan kuma ina tare da wato wakilin magajin gari malam ibrahim yahaya kacalla da kuma wato masu faɗa a ɓangaren addini Malam Muhammadu Sanusi sannan kuma a game da masu wakiltar ƙungiyoyin fararen hula ina tare da Jamila Makido. Mai ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. To bari in fara da wannan batu na wato gudunmawar da sarakunan gargajiya suke kawowa wajen tabbatar da zaman lafiya a cikin wannan kasa ta ta Nijar musamman a wannan yanki na Difa inda nake kamar da ni bayyana muku a nan mai nusurwa. Bari fara da sarki mai martaba Alhaji Kacalla Gasu Kacalla Kacallu. Salamu alaikum. Sarki muna so mu je takakken bayani a game da wato wannan yanki na mai nusurwa. so na gode don ku basan matsalan tsaro kuma da zaman lahiya a yankinmu na mani manisarwa lalle da fari matsalan wuri kadan ya shafa amma yanzu kuma muna gani ya shigo har garin mai ne to lalle mu ba mu saba da shi ba wannan kincin gari amma gabas da mu inda yaran suka ta yi da kamar ka dauka cikin 'yan kungiyar boko haram don da can ne ake da matsala can ne ko mutane suna zuwa muna ja musu hankali ba akwai garurukan da bai kamata su shiga ba don saboda babu masu tsaro in an shiga can hasari ne to yanzu yau har ina samma cikin kwanakin nan cikin wata guda kusan wata guda aka so biyu aka shiga har gari. mai ne to yanzu abin da dai za mu ce mu masalan ya zama masala to a yau za mu samu da kwanakin baya mutane har sun so su bar gari in kana so ma wadansu sun huta to amma kuma gwamnati ya yi kokari tunda yanzu aka kawo sojina da kayan aiki aka kara ma wanda suke nan yanzu don ka hankalin kowa ya kwanta mutanen da suka tafi saura sun komo kuma wadansu masu niyan tahiyar ma yanzu da suka gani abun ya yi kyau ba su ta yi ba. To an san da sarakunan gargajiya suna su ne wakilan al'umma wato wakilan talakawa. Shin anaku eh, ra'ayi wacce rawa ce ta kamata sarakuna ta kamata su taka musamman a game da kokarin da ake na tabbatar da zaman lafiya a wannan shiya ta yankin Difa. To muka san makamin mu babban shine roƙo Allah. Babban taimako da muke yi babban rawan da ya kamata mu taka dama roƙo Allah ne. Roƙo Allah nan shi dai ne muke tun da wannan abin ya faru muna yin shi kai a kai in an gani ga wani wuri a nan wajen mu barma sai mu ce mun gode Allah ina gode sarki zan sake dawa gare ku idan kun yarda bari koma wajen wakilan wato magacin gari inda muke so mu ci ita kamar idan an ka ce wato batun tsaro a cikin wannan yanki na mai nasurwa eh, shin ya hulɗa ku take kasancewa da wato sarakunan gargajiya musamman da masarautar wannan gari na mai nasurwa a cikin aikin da kuke na eh, tabbatar da a zaman lafiya da ci gaban wannan yanki kamar yadda mai martaba ya gai harkar tsaro lallai ta zamanto abin da ta zamanto kamar yadda ya ce cikin wata biyu an shiga kamar garin maini sau biyu jama'a akwai wanda suka bar gari akwai wanda suke da shirin su bar gari amma magabata gwamnati magabata da eh, gwamnati da magabatan gari sun samu an ciwo kan matsalan saboda an kawo jami'an tsaro don saboda a kwanciyar hankali ya daure kenan jama'a idan suna gani da akwai jami'an tsaro akwai kwanciyar hankali kenan fargabar da addakwai za ta zamanto babu ita yanzu kamar yadda ku gani cikin gari kowa yana harkokin shi hankali sake babu wani fargaba babu wata matsala eh, to idan ka duba wato ofishin magajin garin naku wace rawa ce yake takawa ganin wato komi na tafiya daidai a wannan yanki na minisruwa da kuma yadda al'umma hankalinsu zai kara kwantawa domin ta yadda harkokinsu kamar yadda ka bayyana. to dangance da abin da na faɗa kasan duk abin da za a yi dole ne sai an shawarci juna magabata dole ne a gamu a samu hanya a samu mataki wanda zai zamanto an bayyana ma jama'a an samu kwanciyar hankali shi bai kai ba ma a hutu a ce ma jama'a gashi nan tunda abu ne gashi nan kowa yana ganin zaman tsaro a ko ina cikin gari da bayan gari don saboda jama'a su samu kwanciyar hankali suna ganin jama'an tsaron suna kewayawa cikin gari da bayan gari da ƙauyuka wanda suke kewaye da garin wanda suke da iyaka da najeriya kasan idan ana ganin irin wa'annan abubuwan kenan babu zancen fargaba. eto eh da farko wasu suna ganin kamar eh, hukumomin wannan kasa ta mutum Nijar sun danyi sake menene sake wato a lokacin da wannan matsala ta Boko Haram da 'yan ta'adda ta yi kamari wato an mance da a kusanto sarakunan gargajiya tun da su ne al'umma me yasa sai daga baya ne yanzu ake kokarin a kusanto su eh, wannan baka ganin laifi ne wanda magabata sun kai kuma ya kamata su daidaita saboda dole ne sai an taka taka rawa da sarakunan gargajiya? Lafur da wannan haka ne. Dole ne sarakan gargajiya mm, eh, magabata ne wanda ya kamata a ba su muhimmanci kuma duk abin da za a yi ya cancanta a ce dole an zo an same su duk abin da za a yi tunda su ne suke da talakawa ya cancanta a ce komi za a yi ya zamanto da yawon bakin su. Na gode eh, malam in dawo an ce malamai magada annabawa eh, malam malam Muhammadu Sanusi shin wace rawa ce addini yake kawowa wajen tabbatar da zaman lafiya idan kuma ka duba waɗannan 'yan ta'adda suna ikirari da su musulunci shin ya za ku ce بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله to mun gode ma Allah subhanahu wa wanda da ikon sa ya ba mu damar haduwa a wannan gurin ba don komin ba don tattauna akan irin yanda zaman uh, irin yanda zamantakewa ya kasance a yanzu lasiya ma zamantakewa da ake fuskanta a cikin wannan shekarun da suka gabata kuma da shekarun da ake cikinsu da harkan boko haram to lallai wannan matsala ce babba kuma da waɗannan mutane da suke tinkaro addinin musulunci ne babu laifi ga shugabanni a nawa gani shugabanni su kiraye su su zamna da su a jimiye matsala a jimiye manufa a jimiye maksudinsu su abinda suke nema mm. lallai shi addinin musulunci addini ne wanda sunan shi ya fito daga al-islam wasalam sai musulunci daman zaman lafiya shi ne musulunci kenan duk lokacin da wani ya daga hannu ko ya daga takobi ko ya daga makami ya ce zai nemi wani abu to a kiraye shi a yi shawara da shi a shi miye manufansa a cikin wannan abu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh, yu'tan nasu da'awahum ma inda za a ba dukkan mutane haƙoƙinsu a yanda ya kamata da sai a tar da wani bai nemi haƙƙin wani ba mm. wani bai danne haƙƙin wani ba to irin wannan abun gaskiya irin yadda muka fuskanci wannan shekarun to alhamdulillah su wannan mutane ana so ne a gani a bangaren musulunci a kiraye mutane kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastadi fa bi lisani fa in lam yastadi fa bi qalbi wa zalika araful iman duk wanda ya gani abun da bai kamata ba ana yin shi idan ya saba musulunci idan yana da ikon kawar da wannan abun ta bangaren hannu ya kawar mm. idan ba shi da karfin hannu ya kawar da baki idan ba shi da baki ya kawar wannan abun daga zuciyarsa wa zalika eh, malam idan na fahimce ka wato kana nufin waɗannan matsaloli da ake cin karo da su wato mm. yana ta ta'allaka ne koko yana alaka da eh, eh, rashin adalci na shugabanni a cikin kasashe koko ya ne eh, to ba ina nufin rashin adalci ba ne ina nufin shugabanni su kirayi mutanen da ba a samu zaman lafiya da su ba da al'umma da suka samu wannan jita-jitan da har ma hare-haren da ake har ma irin hijiran da ake duk mutane a fuskance su a tambayi kowa wani irin ra'ayoyi ne saboda a fudda masala idan ba a yi ba maslahan ba a san shi wanda yake yagi ba akan me yake yagi ba wanda ya gudu daga gidansa an tambayesa ba a san me ba amma idan aka zamnar da su kamar su shugabannin namu suna da izinin su kirayi dukkan al'umma su shugabanni ne wanda Allah dora su idan suka kirayi al'umma za a fahimci zo na san me ne to ni wannan shine na na gode mala bari dawo eh, wajen hajjiya Jamila Makido an san da kungiyoyin fararen hula suna taka muhimmiyar rawa wajen ci gaban al'umma alhali idan mun ɗauki wannan misali na mai nusurwa yanki ne da ke fuskantar matsalar tsaro wace rawa ce ƙungiyoyin fararen hula suke takawa domin ganin e, e, talaka sun amfana da gudunmuwar da su shugabanni suke kawo wajen tabbatar da zaman lafiya a wannan lokaci. Eh, ni abin da zan cewa akan wannan tashin hankalin da ya zo mana wanda da duka ba mu san da ita ba jita jita ne muke ji har ya kasance ya zo gare mu tun muna shi a nesa ya zo kusa gare mu har ya zo ya tunkare mu a inda muke muhimmiyar rawar da kungiyar hararen hula take nan gayi da fisibil alhamdulillah suna zauwa suna amala tare da manyanmu masarauta da kuma wannan gwamnati magabatan gwamnati wannan duka muna nan muna aiki da su don mu janyo menene yake kawo mana wannan tashin hankalin ina ne makwabtanmu ne ko kuma mu na cikin garin ne suke kawo mana wannan matsalan ko kuma a jawo mana menene matsalan wannan mun bi mun yi ta wannan wayewar kai tattaunawa tare da sarakunan tare da mata tare da wannan shugabannin gwamnatin gabaki su mun zamna mun tattauna mun sa ina ne muka har yanzu ba mu san menene manufarsu ba kamar yadda malam ya haɗi dai a yanda in ana so a samu a ja kunnuwan wa'annan mutanen ko kuma mu samu kwanciyar hankali ga kasar mu gabaki ɗaya habbata ma nan wannan garin mu mai nasarwa muna son mu ji ina ne daga ina ne mutane suke mine menene manufansu menene suke so a gare mu eh to eh, kidiba malama Jamila wannan matsala kawai an kawo mana ita ne daga ah, wata kasa zuwa wata kasa eh, shi ah, gwamnati shi za a tattauna da mutanen da alhali man kadiba ba daga ba yan ba bane akwai haka nan ne ba yan ba bane amma kuma dan wani ƙasa bai ya zauwa ya ci gari ban da dan ƙasa haka ne kawai da ake ciya da dan gari aka da dan gari aka cin gari nagode yawwa kenan a hakan muke nufa in ma in akwai na wajen mu ne ya zo menene wani honshi menene ne shi me aka mishi menene yake bukata kenan mu san mu samu ma duk yadda za a yi mu shiga lunguna-lunguna mu samu kwanciyar hankali ga kasashen. Eto eh, yanzu kamar eh, wace rawa ce kuke ganin su sarakuna suke takawa wajen ganin al'umma da eh, gwamnati ko hukumomi an samu fahimta ta yadda za su kawo gudunmuwarsu su 'yan kasa Tunda an ka duba sarakuna su ne 'yan ƙasa su ne wato suke kusa da talakawa. Masha Allah na zo in kun zo inda wannan yake mana kaikai alhamdulillah dai sarakuna kai sun tashi tsaye musamman ma wannan sarkin mu na mai ne mun gode mishi kuma muna gode mishi dan ya tashi tsaye kan karo sai ya gani ya kawo kwanci hankali a ƙasar shi tunda bai raina kowa ba duk wanda ya san yana kusan shi ku zo mu haɗu mu zo mu roƙi Allah mu roƙi Allah ita ce manufa wadda za ta kama mana kwanciyar hankali na gode malama eh, jamila barin koma wajen eh, eh, sarki mai girma allah kara muku tsaure shin da an ka dibi wannan bangare na wato mai nasarwa ta yana daga cikin yankin da an ka fi samun kwanciyar hankali shin wata hanya ce kuke bi a matsayin ku na sarki domin kawo jituwa tsakanin al'ummomi musamman ma tsakanin eh, talakawa da hukumomin kasa saboda yawanci ana cewa babu cikakkar eh, fahimta tsakanin talaka da hukumomi musamman a wannan bangare na rikicin boko haram to mu dai babban aikin namu yanda na na fari rukwala ne mana biyu kuma shine wanda ya sa muna shiga cikin su ne muna waye kai don babu waye kai baya yiwa don muna waye ma mutanen kai talakawa muna waye musu kai kuma shi gwamnati gwamnatin muna ba shi shawara don ku cikin da da fari haka nan ne gwamnatin ma yi fushi ma da fari muna ba da shawara har gwamnatin ya yarda ya ce to a mika musu hannu masu zuwa su zo ba za a yi musu komi ba aka bude wajen da za a koya musu shana'a da komi a kasan gudumariya lokacin da muka shiga aiki ina samma yau cikin aikin da muka yi diyawa sun zo kuma diyawa sun koyi kuma duk wanda suka zo kuma muka je a sunan gwamnatin da sunan mu masarautan muka ba mutanen da aka yi ma eh, duk dai abin da ba daidai ba aka kashe musu mutane ko wato an yi musu aka ba su diya haka da komi muka ce ba batun diya bane Allah ya kawo kuma wannan abin da muke so su masauran sauran kasu kara ko kuma abin da Allah ya aikata Allah ya aika mana mu rungume shi kaddara ne na Allah kar mu yi tsammani wani abu kuma mutanen nan wanda aka kare suka samu aiki su zo su zama inda suke so don ka muka je muka yarda mutanen mu duk sun yarda suka ce to shikenan dai duk wanda ya tuba ya koma ya zo ya zamna. E to mai martaba eh, ya kuke eh, saboda irin wannan hanyoyi da kuka dauka dole sai da hali sai da taimako na gwamnati wace rawa ce ita gwamnati ke takawa domin ka muku dauki wajen wannan kokari da kuke yi. Shi ka san sarki shi ma akwai nashi hanya don shi gwamnati ba ni cewa kwamskorin gwamnati ya kawo ma'aikata ya kawo kayan aiki da wani abu amma mu a fanni haka nan gwamnati ya ba mu yi aiki ba haka bane a'a mu ma dan ra'ayin kanmu ne za mu yi tunda neman lahiyar nan muna son shi ito eh, sarki eh, mutane suna so sani a naku ra'ayi me kawo wannan fitina ta rashin kwanciyar hankali musamman a wannan yanki malam yayi magana shi ka san hukuncin Allah ne in kaga Allah ya hukunci mutum ba banza bane don ka shi nema ya kamata a yi a sani don me Allah ya aika mana menene laihin da mun yi ma Allah tun da yau Allah in kaga ya aika ma abu to akwai abubuwan da kake yi wanda Allah bai ya su to wadansu kuma suna da ganiya wadansu basu da ganiya to duka ka san inda ana wani rashin gaskiya wani bisan haƙƙi da wani abu fisabilillahi abubuwan da Allah ya ce a yi ka san tsakanin zamantakewan mutane inda ana bi ana hada kansu ana zaman dadi wayannan masalan ba su zuwa to amma an kawo wani son rai kaga duk masalan mu na Niger ko na jihar namu wannan za mu ce son rai ne wani sa'i muke yi to sai ka gani son rai nan shine zai kawo mana abin da ba daidai wata fitina ma da ba fitina ne dama haka nan ne don irin wannan a sai mu samu mu gani masalolin namu in ka dauka yanzu dibu a jihar difa in ka dauka wannan masala inda akwai shi bakin kuma dugu da Lakchat yau ka dauka gudron wannan ya ta yi sai ka ga arewa da gudron masala na iri wannan babu sai kudu da hanya don ya kamata mu sani menene ya sa mutanen suke zuwa lalle wannan hmm. bai fara a wajen mu ba amma ko da haka bai fara a wajen mu ba to akwai wadansu abubuwan da mutanen nan suka sa gaba dan saboda lalle wadansu na cewa ra'ayin addini a ra'ayin addini wannan shima ana fadi mai yiwuwa ne matsalan da ya sa abun ba wannan ra'ayin ba ne. wani batu ne can ba Ito eh, tun da kunka kawo wannan magana eh, sarki eh, an san da wannan matsala ta hito mana daga tarin Najeriya. Mm. Alhali kuma wato a matsayin ku na sarki wacce. halaka ce kuke da tare da eh, sarakunan najeriya da waɗannan sarakunan namu na nijar domin kawo zaman lafiya da da kan al'umma kan muhimmancin kwanciyar hankali kasan shi kyawun abu duka mu duka nasara ne ya zo raba me duk yan nijeriya da na nijar kinan duk inda kake mu iyaka wannan duk yan gari guda ne dan kabin nasara ya zo akwai inda mai ne yake iko arewa da ruwa haka nan ne yawancin duka amma da nasara zai yanki kaga ya raba ya fudda wani bangare ya kai can ya bar wani bangare anan. Wato kawai da ake cewa a raba don a ji daɗin Bala don haka na ne, me ba haka bane <laughs> mu a tsakanin mu. Yau abin da ya kama daga Borno zuwa Yobe wane ne wannan dukan mu daya ne. Duk yau in akwai abin da ya faru dukan muna taya muna hada juna ne. Duk sarakunan da ke gani muna ji tsakanin mu. Yau ma abu ya rikice wani sa'i ka san in ka bi ta hanyar gwamnati abin yana nisa amma a tsakanin mu nan da nan mun kashe wutan mu mun zamna. To wannan wutan da ya tashi lalle da fari ba a dauke shi da mahimmanci ba har abin ya je shi kari. Wato wannan lokacin ma an lura da hukumomi ba su ba da ƙari ba wajen muhimmiyar gudunmu da za ku iya kawo sai daga baya ne shin me ya kawo haka to wannan kin kasan ba zan fada maka wani abu ba kasan dole mu muna zamne muna yi namu iyakan kokarin mu mu yi shi don saboda yau mu ma amana mu na talaka wannan ka ma gwamnati yayi ko ya ce mana mu yi mu za mu yi abin da ya kamata wani sa'i sai an abin bai karimu ba ba za mu ce ma gwamnati yayi wani abu ba na gode kowa yana da nashi hakki ne mu ma ya rasa ya wuya mu mu yi ma talaka wannan don yau in suna cikin jin daɗi mu yi jin daɗi in su suna cikin kwanci hankali hankali mu ya kwanta amma in suna cikin tashi hankali yau mu ne muke cikin tashi gani sarakuna haka nan ne nagode sarki bari kuma ga rika malam ibrahim ka challa eh, kai ne wakilin ofishin magajin gari a cikin wannan muhawara da muke yi an san da kuma matasa na kasancewa ginshiki na ci gaban duk wani yanki wannan matsala ta tsaro shin me kuke yi ta hanya ce ma'aikata ku take bi ko hukumar ku take bi domin ganin wato an samar da guraben aiki ga matasa tunda kasu bi waɗannan mayagun mutane? To, da akwai hanyoyi da dama. Kasan da akwai kungiyoyi masu zaman kansu wanda suke tallafa ma e, meri wanda suke kawo gudunmuwa don saboda kwanci hankali ya dore. Akwai kungiyoyi wanda suke zaman kansu. wanda suke haɗaka da meri don saboda aka kwanci hankali a nan lallai ana taka rawar a zo a gani tare da matasa mm. tunda ƙungiyoyi na idan suka zo suna neman eh, shugaban matasa da matasan da kansu su zo a zama a tattauna don saboda a samu hanyoyi wanda za su yi eh, kwanci hankali zai daure don saboda wani lokaci ka san talauci shi ke kawo shi ne makasudin mahi yawan abubuwan nan da suke wakana haka wannan abu ne wanda ya zama ruwan dare ga duniya to don saboda haka da akwai kungiyoyi masu hannu da shuni masu zaman kansu wanda suke tallafawa ma meri don saboda ka irin wa'annan abubuwan su samu dorewa kenan kwanci hankali ya dore suna samar musu ayyuka ayyuka daban iri-iri wanda wani aikin hannu ne wani karatu ne da sauransu dai abubuwa da dama wanda dai za a samu don saboda a kare wannan zaman banzan wanda yake kai mutum ga aikin banza zan dawo gare ka malam ibrahim barin zuwa wajen hajjia jamila jamila ya kuke ganin kalaman da malam Eh, ibrahim ya yi a game da kokarin da wato eh, ofishin magajin gari suke yi a nan mai domin eh, kawo zama lafiya da taimakawa matasa ko al'umma zance wannan zancen da ibrahim ya yaye shi hakanan ne yadda ya faɗi cewa ƙungiyoyi masu zaman kansu wanda suke zauwa suna tallafa ga wanda suke tallafa ma su zo don su samu su ba ma matasa ayyukan yi na hannu ne da na wannan na ayyuke-ayyuke wanda suke zauwa su ce tunda yawanci in an je an bincika ca suke yi basu da sana'an yi ne matasa ca suke basu da sana'an yi ne talauci ne take sawa an bincika an gani duka matasan duka alhamdulillah da mu ka a nan garin mai nasarwa matasa da yawan su sun samu aikin yi da samu wannan an san da matsalar tsaro tana zama wani abun koma ga, ci gaban ɗaya mata shin eh, wace rawa ce ƙungiyoyin fararen hula suke takawa wajen ganin tabbatar da zaman lafiya tare da taimakawa kuma su mata da suke wannan yanki gaskiya kan wannan tashi hankalin koma baya ce ga dukkanin al'umma ma ba mata kaɗai ba ne ba tunda nan mata su suke sana'o'insu wanda su suke tallafa ma 'ya'yansu matasa wanda suke dan yau an an ce mata su ne gaba su ne iyayen ya wanda su suke cewa an sun ce su bari suna bari kenan yau in suna da shi a hannunsu suna yin su ga yaransu suna tallafa ma yaran yaran ba su samun tunanin da za su je su ce za su yi wani abu ko ya shiga su. eh to wace gudunmuwa ce ku matan kuke kawa saboda an ce mata uwayen yara dan na shawari ne kuke ba su waɗannan matasa da su kiyaye kansu da waɗannan muga mutane da ke neman ta da zamna tsaye. to gaskiya shawarar da muke ba wa matasa dai shine wanda mu mata muke ba wa mu shine ku so zaman lahiya ku san abokan da kuke ma'amala da su dan yau aboki shi yake saka cikin wata hanya muguwar hanya dan baka san wani daga ina yake zauwa ina yake ta yana nan ba kana tsaya kana tsaron yaronka ina yake zuwa ina yake dawowa wani lokaci yake huta wani lokaci yake dawowa in kana tsare in kana tsane da wannan zaka kare danka a ko ina kuma zai tsare kanshi a ko ina zan ya zamto ya kawo ya ja har abokan shi ma su zo su zamto su kawo zaman lahiya ga ƙasa. Na gode eh, malama Jamila. Eh, mai martaba zan sake dawowa wajen naku. Eh, an san da matsala ta wannan tashin hankali akan ce da ɗan gari ne akan ci gari wasu suna cewa yawancin mayakan nan na bh eh, ko boko haram ko 'yan bindiga daɗi ko 'yan ta'adda ko masu kaifin kishin addini wato ana samun su cikin gari amma ba a san su ba eh, shin ya kuke ganin za a sa waɗannan masu zama eh, Eh, munahikai ga ƙasa za a magance su ko kuma za a jawo hankalinsu da su daina. Bon, ni dai bisa wannan kaga da zo na yi maka zancen son rai. Ka san yanzu mutane in ka ji suna magana sai su ce Boko Haram yau tashi hankalin ka san ba Boko Haram kadai ne. Ka san masalam iri-iri ne. an ka dauka akwai mutane wanda ba boko haram kin bane kuma an san su suna rike da makamai su ba amsa musu ba to shine ina maka batun sun rai sai gani wani ya ce a ah, shi wane sai a bar shi da shi wane bai kamata ba amsa na wane a bari na wane wani sa'i iri wannan masalolin eh ana samu wannan abun a ah, dukance ah, sarki sai clear sai clear akwai shi akwai shi kaga yanzu wani kana iya ka hana shi rike bandiga wani kuma yana yawo da bandiga ka san wannan ba daɗi. shi yau tsaro duk hannun gwamnati yake. Gwamnati zai sare kowa kowa kuma daidai ne in an hana wannan wannan ma hana wannan wato ya kamata ce ya zamna eh, suna ga hannun gwamnati ga hannun gwamnati don yanzu yau <laughs> kowa ne ya tashi sai ga ga <coughs> a sunan boko haram ne yake aiki amma yanda ka faɗi akwai yan ta'addan <coughs> akwai yan fashin akwai komi to matakan da zamu dauka mataki da yawa ne ya kamata dauka mataki da yawa ya kamata dauka sarki kamar waɗanne misali misalin da ya kaya mata yau a sani a lura kuma a yi bincike in an bincika kuma a nemi labari don saboda mun gani mutane da yawa yau suna tarbe hanya kuma ko ana gansu da bindigogin kuma suna yawo da bindigogin to wayannan abubuwa shi ne abin da ba daidai ba an boko haram ne suke da bindiga mu san kawai boko haram ne kadai yake da bindiga in ana yi a yi magani wajen boko amma kana nan kana gudu kana jaga boko haram yana da bindiga kuma akwai waɗanda su ba boko haram kin ba suna bindiga akwai makai da kan san yanzu akwai tsoro zuciyan kowa don dukkan da ka gani mai bindiga kai sai gace boko haram ne akwai mamman da suke bindiga na katako dan su zo su yi zamba mun gan su katako fa za su zuna mutane don su amshi abu don shi ne abin da za mu yi na ɗaya sarakunan na a sake sa su kowa san talakan shi kowa san talakan shi da yake da bindiga ko wanda bai da bindiga a samo a karbi bindigogi na mutanen da ba boko haram ba shi boko haram kin yanzu yanda aka dauka niyya da ana kiran su suna zuwa kin to in aka samu a wannan kin suka zo su ma daman ba su da bindiga don aiki aka koya musu to sauran ba in talaucin ne suka fadi to a yi musu maganin talauci don kowa ya samu kwanci hankali wato ina eh, fahimce ku sarki wato ana iya a nemi sulhu kuma ana iya kuma a ci gaba da aiki da karhi a dole ka san an sulhun bai ci ba na'am an sulhun yana ci eh. ai yahi dadi ai sulhu na'am mun kuma sulhu bai ci mm. dole ne yi da karhi haka Eh, to eh, ganin ku sarakunan gargajiya kuna taka himmiyar rawa eh, wannan kungiya ta ku ta sarakunan gargajiya bata isar da wani wasu shawarwari ba zuwa ga magabata domin gwamnati yanzu ta gane da rawar da kuke takawa wajen kwanciyar hankali musamman a wannan yanki na wannan mu yanzu bai je ga kungiya ba yanzu kowa ta kan shi yake na'am ne sarki ta kan shi yake ba wani harkan kungiya bane ko ko don matsala ba ɗaya bace da daga wani yanki zuwa wani yanki na'am ai in dai gobarin da ya kira mu taru a difa ko wani proje ya tara mu a difa lokacin nan ne mu sarakuna muke haduwa a sunan kungiya bisa ga wannan abun ban taba gani ba ana muna da kungiya na jiha amma ban gani ba inda kungiyan jiha ya ce ku zo mu yi muhawara bisan harkan tsaro babu to ai wannan matsala ce a'a dan matsala matsala ce wai wadan wadi ma masalolin yanzu kai man ka tashi dole kai ka. abin da zai fidda ka kana da prefe kana da mayor yau duk roko Allah da nike yi to lalle yanzu an yi sabon mayor amma mayor na da wannan ko a roƙo Allah na je to mer yaya wanka ya ce menene na ce sa guda ne sai an kawo shi a mer na wajen har min roƙo Allah abu da yawa mun sa shi tare muke yi eh, ina ce kawo gudunmuwa yana kawowa eh, sarki ina ganin wato yadda kuke ta yadda harkokin eh, masarautar nan ya ba wato talakawa kwarin gwiwa na su kawo tasu gudunmuwa wajen wannan yau kaga da santir guda gare mu na roƙo Allah mai ne kare muke yanzu muka rarraba muka raba wajen 66 muka yi santir na roƙo Allah kuma talaka wannan kaf su ne suke fidda abun yankansu da abun ba malamai don babu wanda zai ce yau ba mu taba roƙon gwamnati ba ya ba mu dala guda kuma babu inda muka yi roƙo Allah wani gwamnati ya ce ya aika mana abu kaza babu eh sarki na gode bari in dawo kan eh, malam eh, malam Muhammadu eh, Sanusi ka ji abinda sarki ya ce kan muhimmin da ku malamai kuke takawa shin haka din ne za ku ci gaba da taka rawa wajen tabbatar da zaman lafiya lallai kamar yadda sarki ya faɗi babban maganan da fari ya kama sunan addu'a lallai shi addu'a abu ne babba saboda an ce shi addu'a shine makamin musulmi kenan ko da yaushe ake addu'an nan lallai Allah zai karbi addu'an bawa idan an yi ta da sharadinta kaman kuma yanda muke zato kuma lallai waka ta zo daidai ta yi daɗi tunda an ji ta bakin mai ita mm. kamar yanda sarki ke cewa gwamnati muke kira bai dace ba a ce kurun sarakai su kaɗai da talaka suke ƙoƙarin su akan abun da za a yi addu'a ya kamata gwamnati ita ma ta tashi kamar yadda muka ji daga bakin sarki gwamnati ba kokarin ta daga cikin harkan addu'a gwamnati ta kawo tashi gudunmowa a lokacin da ake addu'a dukkan fadin ƙasa na biyu kuma sai kamar da aka ce sarake su duk inda suka je hmm. wani abu a cikin gari ya kamata shugabanni duk wanda aka san ba ma boko haram ba hmm. duk wanda aka san shi da bindiga ko da wani abu ya kawo shawara nan ko su shugabanni su huddo shi saboda a cin magori wani abu idan ko akwai wani daga cikin gari wanda an san da shi shugabanni sun san da shi ko talakon sun san da shi an ɓoye shi to wata rana ko in an zo kenan abun ba daɗi. E to eh, ku malamai kuna ta yadda irin waɗannan eh, shawarwari mm. a cikin masallatai ko kuma haka a lokacin salloli haka? Eh lalle alhamdulillah ko bara sarki ya umarci wata kudba mm. wanda an yi ta a nan mai ne sarki alhamdulillah mun gode ya ba da izini a yi kudba ba don wani abu aka kawo hadisai da ayoyi wanda za su tabbatar da zaman alheri wanda za su tabbatar da zaman lafiya kuma insha Allah malumai muna kan wannan abun ko da yaushe juma'a ko inda kai taro ana faɗi wa mutane a kan su ka su ta fahimtar addini in ta addini ne in ta fahimta alamu amala ne tsakankanin mutane addini ya kawo shi kenan idan aka bi hanya kuma duk inda ka bawa ya bata Allah ke malam Muhammadu barin koma wajen ka malam Ibrahim eh, wacce gudunmawa ce ofishin magajin gari yake kawa wajen neman zaman lafiya ganin lokacin da muke da yana yana harara mu eh to ka san shi yanda gudunmawa da ka gai wannan dole gudunmawa da sarakai yadda aka gai ka san ko labari ne daga ƙasa ne zai tashi ya sama kenan labari dole ne daga wajen talaka ya kamata ya tashi ya tahi har zuwa gurin magabata kenan in ma labari ne na wani abu wanda dai baya da kyau daga ƙasa ne zai taso da akwai wa'anda za su faɗa in ya so daga nan abun yake tashi yanhi gurin eh, magabata kenan dole ne yanda kamar yanda na faɗa duk abubuwan da za a yi idan babu yawon sarakan gargajiya abubuwan ba za su tafi ba eh, duk labarin da ake so duk wani labarin da ake so daga wajen ne ya kamata ya fito ya isa ma tunda talaka wanda suke zaune a nan su ne ido su ne kafa su ne komi da komi to shine abin da na gode eh, bari madan jamila lokaci na tafiya shin eh, a ra'ayi ya kuke ganin ita wannan matsala ta tsaro za a a eh, maido da ita a wannan yanki na difa musamman a wannan jiha ta Minisruwa. To wannan matsalan tsaron dai alhamdulillah kamar yadda aka haɗi sarkinmu ya yi magana ya ce roƙon Allah wannan ita ce farin harko. Roƙon Allah wannan ita ma muna yi gwamnati kuma ta kawo kayayyakin aiki don tsaron zaman lahiya. Eh, gwamnati ta kina nufin wato a kawo sojoji da kayan aiki? Alhamdulillah yanzu ma ya kawo kuma muna son kari. don ci gaban kwanciyar hankali ga jihar mu dan ko ina yau bamu da kwanciya inda babu kwanciyar hankali babu komai kwanciyar hankali ita ce komai a gaba wata shawara kenan za ku iya kawa domin ƙara tabbatar da zaman lafiya musamman a matsayin ku na ɗaya mata saboda ku ne eh, za a cewa eh, idon duniya eh, saboda mace duk ya mace dai ita ce tana da muhimmanci a zaman rayuwarta to gudunmuwar da zamu kawo dai mu a bangaren mu mata shine mu samu mu duka mu matan ma roƙon Allah wannan shine zami muna iya yin kungiyar mu muna ba da kuɗin mu ba ma malamai a yi roƙon Allah mu dawo tuwo mu raba muna sadaka kasa sadaka wannan ita tana kare kowace masiba sadaka wannan tana muna yin waina mu yi sadaka wannan duka tana kare mana kowace masiba a rayuwa kenan wannan shawarar da zan ba ma kowa kuma ya tashi kai tsaye taka tsantsan ya tsaya don mu kawo kwanciyar hankali ga jihar mu ga kasar mu ga baki daya kuma da nan cikin garin mu mai nesorowa na gode bari in koma wajen ka malam ibrahim eh, eh, malam ibrahim wannan yanki na mai nesorowa yanki ne da yake da baki yan kasashen waje da suke nan musamman yan gudun hijira eh, yaya dangantaka su take kasancewa tare da wato 'yan asili saboda an san nan ma akwai wata matsala kamar yadda na gaya maka kasan idan ka zo gari dole za ka zo ga gaba da akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu wanda suke waye ma jama'a kai suna waye ma jama'a kai don saboda mu'amalar ta zama to kyakkyawa kuma su da kansu magabata su da kansu magabata ba su bar wa'annan bakin ba ba su nuna musu wata kyama ba sun nuna musu kaban dama ƙasarsu ce garinsu ne gidansu ne kenan idan ba a nuna maka kyama ba ko kana da wata manufa in dai kana da wata manufa in ka ga dai ka zo guri ka zamanto karɓaɓɓe da akwai in kana da nihin wani abu ma da akwai imani da zai shigo maka a yanzu dai wa'annan baƙi wanda suke nan zaune da su da 'yan gari mu'amala su mai kyau ce kuma da gudunmuwan 'yan eh, kungiya masu hannu da shuni wannan da akwai wayewan kai da ake lokaci zuwa lokaci ana hada kote eh, biyukin ana musu wayewan kai don saboda eh, zamantakewa ta yi kyau. Mm, wato, na fahimce ka dai tsakanin 'yan gari da baki babu wata matsala babu wani tashin hankali. Babu tashin hankali sai alheri. Suna hada kai tare da ku domin kawo zaman lafiya? Warai kwa suna haɗa kai saboda babu abin da za a yi babu su a ciki. Mm, wato su ma ana shawara eh, da su duk abin da za a yi ana neman su su da kansu ba a kyamace su ba ana neman su duk abin da za a yi duk wata shawara da za a yi tare da su ake yi kenan babu wani zancen kyama kawai he zaman lahiya. na gode malam ibrahim eh, malam ibrahim dawo gare ka eh, wani kira gare ka ko wani sako ke gare ka a game da uh, batun gudunmuwar da ta kamata ku ƙara ci gaba da badawa domin kawo zaman lafiya a ko ina a cikin wannan ƙasa ta musamman a wannan yanki yanki na difa da mai nusura alhamdulillahi kira da nake ma dukkan al'umma musulunci kenan kowa mu fuskanci wannan addu'a addu'a abu babba ne wanda zai kawo mana zaman lahiya bayan haka kuma mu kasance tsoron Allah mu mu tsaya akan shi kada mu manta akan hanya wanda Allah ubangiji ya fore mu ko da yaushe muka tsaya akan hanya insha Allah za mu samu mafita mai kyau yan uwanmu da suka dawo saboda da yawa ba refile ba ne returnan ne hmm. waɗanda suka dawo suka zamna wato yan asali yan nijar ne da suke waccan ƙasa kuma suka dawo wannan kuma muna kiran su alhamdulillah yanzu ma saraken mu sun sa su a hanya kuma muna so a ƙara fahimtar da su a kiraye su a kiraye masu garin duk a haɗa su waɗannan yan uwa ne duk wanda ya dawo gare ka ko da bako ne ma belle ma da yake ya dawo gari ne muna so a ƙara haɗa kai al'umma don a zamna lafiya a fahimci juna da su da yake wa'an sun zo sun zamna cikin gonakin mutane wa'an sun zo sun zamna a cikin karin mutane duk da haka dai idan ba a kula ba sai a gani wani abu ya dawo ya ta in ba in ba a ina gode gaskiya alhamdulillah yanzu kan gaskiya ana kan hanya ina kiran dukkan babba da yaro da karami duk na muhammadu sanusi eh, eh, allah ya jaza mani ko sarki eh, malam muhammadu ya taba wani batu wanda ya ɗan so samun rai batun wato zamantakewa tsakanin baƙi da 'yan kasa wanda kuma idan ka duba waɗannan baki sun kakace wuraren noma na jama'a ko kuma da wuraren gidajen su shin yaya wace gudunmawa ce kuke kyawa babu wani matsala kaga lokacin da mutanen suka zo mutanen nan da kake gani da suka zo yau lalle wuya ya kawo su mutane ne wanda sai dai su ba mutum ba za su mika ma mutum hannu ba yau wuya ya hudda su suna zuwa sai sun mika a basu wani kilo hamsin wani abu dan su ci da su lokacin da suka zo na fari lalle na tara jama'a na ce musu to abin da ya shafi dan uwanka yana samun ka kuma na ce to a tausaya mutanen da suka zo babu wani bambanci duka yan uwa ne kuma al'umma sun amsa kira sun amsa kira kuma yanzu mutanen da suka zo muka ce to na kira mai ne sun taru nan na to duka wanda baya noman gonan shi zan ara musu duk yanzu yana sama cikin nan mutane darukan mutane yau suna noma mun ba su fili suna noma kuma mutanen gari na ce wanda baya noma duk ya bari kuma duk sun bari kuma su duk sun ara sun bada aro yanzu ma aron suke ci suna noman dan saboda wani iyalin nashi bai wa taimako ya rike shi oh don dan saboda shi amma noman su yi waken su su yi hasin su su yi wani alhamdulillah suna yi kuma inda suka zamna a gonaki mu daman al'ada gare mu yau al'adar mu in gari ya zo yana korin gona mu haka nan ne al'adar mu don in gari in gona gare ka in gari ya kai wurin to baka da gona haka nan ne al'ada na kanori haka nan ne don kuwa wannan al'ada muke tahiya me sai akwai kuma kamar na meri su in suka zo su suka dauka wurin kuma suna bada su wani diya ko su yanke wani abu su basu amma mu a ce kai ma ka sani kowa ya sani gashi gari ya kai wurin sai ka hakura haka nan ne zaka bar ma gari eh to sarki eh, da yake lokaci ya kure wani wani kira ne kuke ko kuma wani fata ne kuke eh, yi ganin wato matsalar nan ta tsaro ta ta an kawo ta da kuma yadda ta kamata a baku matsayin ku na taka rawa wajen tabbatar da zaman lafiya to mun gode paske wannan akwai abokan aikinmu muna yi musu godiya kullum mun yi aiki tare da su ya zamanto prefe ne zamanto mayor ne komsar ne sebe ne wannan aiki ne na hadin gwiwa namu duka babu aiki mu ni dai aiki na daga ya kai bakin prefe ya saya bani kai wajen gobernar bani na kai wajen wani a'a prefe ne to shi ma vraiment godiya nake mishi paske cikin wata gudan nan kokarin da yayi ba kadan bane ya kai kukan mu sosai wajen gwamnati yau da, garin nan an bai kai kukan nan ba aka gyara da garin ya wase ba ku tarra mutane amma kukan nan da ya kai yau bazu bazu an kawo nan gabas an yi wani an yi wani ne don kowa yau cikin kwanciyar hankali yake kwanta to mu abin da muke so daman shi tsaro sai ka karfafa yanda gwamnati yake kokari cikin watan nan daya mu abin da aka mana sai dai mu ce mun gode kuma Allah ya saka da alheri abinda muke so a ci gaba da haka a ci gaba da haka yau in ba muna yi namu na roko Allah shi ma gwamnati yanda yake nashi na sojawa na kayan yaki na ga motoci da komi yanda aka kawo na wata gudan nan da muka gani hankalinmu ya kwan kuma jama'a duka suna godiya suke diyawa suke zuwa nan suna cewa mu yanzu mun ji daɗi hankalinmu ya kwanta muna yamma eto eh, sarki wace wani kira ne ta kamata ku ƙara yi wa talakawa na su ƙara ba da haɗin kai saboda an ce talakawa yau haɗin kai akwai tunda shi haɗin kai babu abin da ya kai ka bada labari suna da labari suna kawo muku labari na'am fisabilillah suna bada labari la labarin su ake amfani shine hadin kai Ka so dan uwanka dama mutanen da suka zon sun zamna tare babu wani kormoto babu wani fada babu wani abu dama yanda mala ya fadi ne yawancin duka yan kasan ne wanda lokacin nan nan wurin mu yana dadi babu wani kasa babu rairai kowa yana da filin kiwo kowa yana da filin noma to yau da gobe kankancin ruwa da canjin yanayi ya sa sun tayi waɗansu shekara ashirin waɗansu shekara talatin wuri bai yi dadi ba su suka komo yawancin cikin mutanen da suka zo lalle akwai 'yan hijira akwai 'yan najeriya akwai wanda suka zo daga yankin chad haka akwai abubuwa da da masu saurare a kusan wato 'yan gudun hijira da kuma wanda suka wanda suka kusan mm. kusan dubu sattin ne suke a wannan yanki e, yanzu abinda da muke so mu sani sarki e, matsala ta tsaro ta kawo matsalar tattalin arziki da e, ya kuke ganin za a wannan kawai kara sai dai sai dai Allah ya gyara <laughs> na harkan tattalin arziki eh. ya kare dama tattalin arziki eh. na jihar namu ni ma mai ne ka doka bakin ruwan nan shine arzikin tunda can ne da kana samu ana yi maka noma ana yi maka kiwo ana yi maka kamun kihi don lokacin na ai dan shine mutane sun yi batun talauci sai ce a'a talauci in mutumin arewa ne na doka. amma mutumin kudu wanda yaro mai shekara goma sha biyar zai fara miliyon kin kanshi a nan wurin ne lokacin da abu yake dadi to ya za a yi wannan abu ya dawo na da na da abin da zai dawo kaga na farko iyaye su yi kokori su bayar tarbiya mun tambaye su malamai sun yi wa'azi na ce musu mai ne kadai bai ishe mu ba ku rarrabu ku dauka gari gari paske jahilci ne ya kashe mu ba talauci ba ne amma mutane suna ganshi a talauci amma ni a ra'ayina jahilci ne jahilci menene <clears throat> yau ka dauka na ce maka yan bakin ruwan nan da sahe local king ba su yi ba malam muhammadiyan ba su yi ba da sahe sun tashi daga shekara bakwai man kana da kana gudu ka tai in maza ka hudda tattasai ne wani ya biya ka a yini abin da ka zamu je ka uku hudu kana samu na sefa in ka yi bali to shi ya hana mutane ba wani karatu suke ba komi ba to aiki babba malamai ya kamata su yi shi ko malamai ba inda mutane suke da sani ba za a zamna a shiga inda mutane ba su da sani a dinga yi wa'azin a can dan a waye ma mutane kai ga yanda musulunci yake. ga yanda addini yake ga zama tare da mutum ga hakkin mutum ga hakkin ka ga hakkin makwabtaka ga sunna ga farli ga wani haka muke so malaman su yi kullum in na hadu da su malamai sunna na tambaye su na tijaniyan na tambaye su na kadiriya na kowa Aje kokorin da nake so ku mini ba ku zo a mai ne ba inda malaman kun yawa inda sani ma yawa wanda su a salula kuna sa suna ji kuna sa ka kowa yana yi ku shiga daji yau malamai dari suka fita kowa ya doka gari guda guda muna samu gari dari to sarki wanda kira gare ku eh, na karshe saboda lokaci to na karshe barma eh. kira ga jama'an su yi hakuri su yi biyayya kuma abin da sun ga ba kyau su ba da labari mu kuma sarakuna da malaman da sauran mutane masu fada ajin mu dinga bi muna waye musu kai dan saboda mu muke hana wadon su wanda suke da niyya mu karya musu niyya dan kar a ta yi ayi abin da ba daidai ba nagode nagode gwamnatin muna tamci muna bisa so kullum ya saya bisan bakan shi ma ya saya kuma yanda ya mika hannu mutanen da suka je suke rike da bindiga gwamnati ya ce in ka kawo ba yi maka komi don ya kamata su yi wannan kira su maido bindiga su shiga cikin jama'a su yi zaman su mutane sun yahe musu. Nagode, nagode Allah saka da alheri ina ganin da wannan magana ta sarki muka zo ƙarshen wannan muhawara tamu wadda ta mai da hankali a game da gudun da sarakunan gargajiya ta kamata su kawo suke kawa domin tabbatar da zaman lafiya a wannan yanki na difa musamman a nan mai surwa abinda za mu riƙe duka idan an ka duba duka abinda ake fata shine kowa kawo tashi gudunmuwa domin kawo zaman lafiya da tabbatar da shi a cikin cikin wannan ƙasa ta ta Nijar. Wannan mahara mun gudanar da ita a fadar wato sarki Alhaji wato eh, Alhaji Kacalla Gaso Kacalla Kacallu eh, wanda shine babban wato eh, Eh, wato babban sarkin na wannan mahara tamu eh, sannan mun samu wakilin magajin gari malam ibrahim yahaya kacalla sannan kuma mun samu oh, malam muhammadu sanusi ɗaya daga cikin malaman da ke nan mai nusurwa haka cikin kungiyoyin fararen hula mun samu halartar jamila makido na gode na gode allah saka da alheri sai wani sabon jiko ni ne malam ma'ada da ni jagoranci wannan muhawara.